America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar arewa kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko boa.com Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asabahin ranar Laraba 19 ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanun labari. Gwamnatin Sudan ta gudu ta ce za ta nemi ra'ayin 'yan kasar akan ko ya dace ta na'am da yarjejeniyar samun zaman lafiya ko kuma a'a. Wani ɗan jam'iyyar Democrat ya ce zai jefa ƙuri'ar rashin amincewa yarjejeniyar da ƙasar Iran ta kulla da gigan ƙasashen duniya akan shirin nukiliyar ta. Hukumomin ƙasar Thailand kuma sun fara neman wasu mutane dangane da harin da ya kashe akalla mutane ashirin 22. To kanun labaran kenan. To yau fa take ranar jin ta duniya kowane hali waɗanda rikicin boko haram ya rutsa da su ke ciki ba kuɗi amfanin gona da wane ne gaba ɗaya an kona an rusa gidajensu awaki tumaki shanu an kwace mutane suna nan a firgice to sai dai wasu ƙwararru na ganin 'yan boko haram ɗin ma kansu sun fara tagayyara dajin ma ya fi ƙarfinsu har ma yanzu ma mahiyancin abubuwan da suke yi suna shiga cikin jama'a ne suna sadiya suna yin ta'adda kuma kamar kowace ranar laraba yau ma sahabu imam na tafa da shirin demokaradiyya a yau to amma duk waɗannan sai kun sha labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran gwamnatin sudan ta kudu ta ce tana buƙatar ƙarin makonni biyu domin ta yi nazarin yarjejeniyar samun zaman lafiya tsakaninta da 'yan tawayen ƙasar da shugaban ƙasar Salva Kiir ya rattabawa hannu. Jiya Talata ministan yada labarin ƙasar Michael McCoy ya ce jami'an ƙasar za su tuntuɓi 'yan ƙasar akan ko ya dace su na'am da yarjejeniyar ko kuma a'a. Ministan harkokin wajen ƙasar Barnaba Matai Benjamin ya ce yau laraba ne idan Allah ya yarda gwamnati za ta fara tattaunawa da ƙungiyoyin jama'a da jam'iyyun siyasar ƙasar da sauran masu ruwa da tsaki domin tantance yadda za a inganta shirin samun zaman lafiya a ƙasar. Ya ce shugaba Kir ya ƙi rattaba hannu a kan yarjejeniyar ce domin masu shiga tsakani ba su haɗa da ɓangarorin da aka ba da shawarar aiwa kwaskwarima ba. Shi dai shugaban 'yan tawa Eric Macha a ranar Litinin ya sanya hannu a kan yarjejeniyar a birnin Addis Ababa. Sa'o'i kafin wa'adin da ƙungiyar raya tattalin arziki da haɗin kan ƙasashen yankin da ake cewa IGAD ta a takaice ta tsayar ya cika. an dai tsara yarjejeniyar ce da nufin kawo ƙarshen yakin basasar watanni ashirin da ya raba fiye da mutane miliyan biyu da matsugunansu amurka ta bayyana takaicin cewa gwamnatin sudan ta kudu ta yi watsi da damar da ta samu na samarwa 'yan ƙasar zaman lafiya wani sanannen sanata ɗan jam'iyyar da daga mazaɓar jihar new jersey mai suna robert menendez ya ce zai jefa ƙuri'ar rashin amincewa da yarjejeniyar tsagaita shirin nukiliyar iran matakin da zai kara sa ta baba ga yiwuwar samun amincewar majalisar dokokin amurka sanata uh, menendez ya yi wannan firici ne a jiya talata a lokacin da yake gabatar da jawabi a jami'ar seton hall ya ce ya yi imanin cewa yarjejeniyar za ta baiwa iran zarafin kera makamin nukiliya ya ce in dai har iran za ta samu damar mallakar bam ɗin nukiliya to ba da sanya hannunsa ko yardarsa ba ya ce zai jefa ƙuri'ar rashin amincewa da yarjejeniyar kuma idan aka buƙace shi zai sake jefa ƙuri'ar muddin dai shugaba obama ya hau kujerar naƙi a kan matakin da majalisar ta ɗauka senator menendez ya ce shugaba obama ya yi kuskure a lokacin da ya ce yarjejeniyar za ta dakatar da shirin nukiliyar iran cokan. ya ce a baya iran ta sha karya alkawarin da ta yi ya ce abinda yarjejeniyar ta tanada rage karfin shirin ne ba yin watsi da shi kwata-kwata ba waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Prime Minister ƙasar Thailand ya ce a jiya talata hukumomin ƙasar suka fara neman wasu mutane da aka gani a hotunan bidiyon wurin da aka kai harin da ya kashe akalla mutane 22 da rauna na mutane 120 a Bangkok babban birnin kasar. Ya ce akwai wasu mutane da suke ƙoƙarin nankasa ƙasa saboda wasu dalilai. daya daga cikin mutanen da hukumomi suka gani a hoton bidiyon an gan shi yana barin wata jaka a kan benci kafin ya yi tafiyarsa. Hukumomi sun ce jim kaɗan bayan mutumin ya bar wurin ne fashewar ta auku. ko ma a jiya talata wata fashewa ta auku a kusa da wata tasha na birnin bangkok da ke kusa da gabar teku 'Yan sanda sun ce an jefo wani ɗan ƙaramin abu daga kan gada. Hotunan bidiyo sun nuna yadda wannan abu da aka jefo ya faɗa cikin ruwa sa'annan ya yi bindiga, to amma babu wanda ya jikata. jiya talata aka yi addu'a a birnin tianjin mai tashar jirgin ruwa da ke arewa maso gabashin kasar china domin tunawa da waɗanda fashe-fashen da suka auku a makon jiya a wani wurin adana kayan wato kayayyaki suka ritsa da su fashe-fashen da suka kashe akalla mutane 114 a wata hanya da ke kusa da inda fashe-fashen suka auku mazauna yankin da masu aikin sa kai sun gabatar da furannin kallo domin karrama ko kuma mutunta waɗanda fashe-fashen suka ritsa da su gidan talabijin na ƙasar ya kuma ba da labarin cewa an yi addu'o'i a wasu wuraren a birnin tinjin ciki har da wurin da fashe-fashen suka auku da kuma wasu unguwanni ruwan sama da aka yi a jiya talata ya dagula ayyukan farfadowa ya kuma ƙara janyo fargabar yiwuwar sinadaran kimiyya su ƙara janyo wa jama'a illa fiye da mutane 700 ne suka ji raunuka kuma akwai wasu mutane 57 da har yanzu ba a san inda suke ba yawancinsu 'yan kwana-kwana ne waɗanda suka cancanci yin zaɓe a ƙasar sri lanka sun goyi bayan gwamnati mai ra'ayin sauyi a sakamakon da aka gabatar jiya talata suka yi watsi da begen tsohon shugaban kasar mahinda rajabaska na sake koma kan ragaman mulki sakamakon ƙarshe da hukumar zaben ƙasar ta gabatar ya nuna cewa jam'iyyar ƙawance ta tsohon shugaban ƙasar wato ta kasa samun rinjayen kujerun wakilan majalisar dokokin ƙasar da take bukata domin ta kafa gwamnati Prime Minister ƙasar Ranil ya ce yawancin 'yan kasar sun goyi bayan abin da ya kira iya gudanar da harkokin mulkin sa a zaben da aka yi a ranar Litinin. Sakamakon zaɓe a hukunce ya nuna cewa jam'iyyar United National ta Prime Minister Kasar ta lashe kujeru 106 daga cikin kujeru 125 na Majalisar Dokokin Kasar yayin da jam'iyyar tsohon shugaba ta United People's Alliance ta lashe kujeru 95. To labaran duniyan kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji yau take ranar jin kai ta duniya wato ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don mai da hankali kan halin da waɗanda yaƙe-yaƙe da rikice-rikice suka ritsa da su ke ciki. to ko yaya 'yan arewa maso gabashin najeriya da rikicin boko haram ya ɗaiɗaita ke ganin wannan ranar dr pogu bitrus ɗaya ne daga cikin dattawan garin chibok da ke wannan yankin yadda aka kayyade aka sa wannan ranar iya da kyau domin mutane suna wahala da yawa a duniya ba a nan najeriya kaɗai ba kuma a san yadda za a tallafa musu don su koma rayuwansu yadda yake a da To wannan muhimmiyar rana ce. Mm. To Dr. Bitrus arewa maso gabashin Najeriya inda rigimar Boko Haram ta fi addaba. A wa'in matsaloli suka fi damun mutanenka sannan kuma taya kake ganin attajirai ya kamata su agaza musu? eh mutane ne suna nan a zaman kwanciyar lafiya aka zo aka kakkashe musu mutane waɗanda su ne masu taimako wajen ba da abinci da taimaka yara da gajeyu mutane sun gudu sun bar gidajensu sun je wuraren da ba nasu ba rayuwan akwai wahala ba kuɗi wasu amfanin gona da wane ne gaba ɗaya an kona an rusa gidajensu awaki tumaki shanu duk da suke da shi an kwace hmm. haka suka gudu mutane suna nan a firgice hmm. shine irin rayuwa don haka dole a nemi taimako don a samu zaman lafiya a samu kwanciyar hankali To ta kake ganin attajirai da gwamnatoci da kuma kungiyoyi masu zaman kansu a za su busu taimaka ma jama'arku. Eh, zaman lafiya din ne na farko wato a yi kokari a wannan abun a daina. Boko Haram koma ya za a yi a yi sami hanya da za su daina abun da suke yi. Abu in ya zo na ra'ayi ba bindiga ne kaɗai zai iya maganta shi ba. Koyar da tarbiyya na kwarai 'yan boko haram tunda suna jin rediyo wasunsu za su ga cewa ifa eh, in an iya an maganta wannan dan daga nan za a zo a yi kokarin yadda mutane za su koma gidajensu su ji gaba da harkar rayuwarsu. To koyaya su kuma kungiyoyin rajin tallafa ma mabukata irin waɗanda rikicin Boko Haram ya ritsa da su suke ɗaukar wannan ranar? Malam Aminu Sule shine shugaban kungiyar kare mabukata ta Network for Justice. rana ne mai muhimmanci wanda ya kamata a ce duk attajirai da 'yan najeriya gaba ɗaya ko kuma ga waɗanda suke kusa da inda ake ajiye waɗannan mutane su je wurin su nuna musu kula su ɗan taimaka musu da abubuwan za su taimaka musu kuma su yi musu addu'o'i Yawwa to shin ka gamsu da rawar da attajiran Najeriya ke takawa musamman dangane da matsalar da waɗanda eh, rigimar Boko Haram ta ritsa da su ke ciki? Gaskiya ban gamsu sosai ba. domin yawan attajiran da kuma yawan waɗanda abin ya shafa da kuma irin dukiyan da suke da shi sai ga kaman abubuwan da suke kaman yayi kaɗan domin idan ka tafi wuraren nan da yan gudun hijiran nan suke sai kaga yaran na cikin wani hali wanda gaskiya kamar mabarata haka a kulan da dai sai dai sama sama haka sai kaga dai yawanci kungiyoyi ne suka dan ta taimaka wanda kuma kungiyoyin nan suna samun kuɗin su ne wurin ƙananan ƙananan gudunmuwa da suke bayarwa ya su su so ina ganin kamar ya kamata a ce attajiran mu su dan ƙara ƙaimi su wuce abin da suke na wannan gudunmuwa da suke bayarwa a wuraren To kufa kungiyoyi masu zaman kansu a wace rawa kake ganin ya kamata a ce kuna takawa? To yawancin kungiyoyi kasan ayyukanmu na faɗakarwa ne da kuma nuna ma gwamnati halayen da mutane suke ci da kuma taimaka ma jama'an wurin nemo haƙoƙinsu to kaga muna da ɗan iyaka za ka samu wasu ƙungiyoyin gaskiya ba su da ƙarfin da za su iya ɗaukar nauyin irin wa'annan ya kamata a ci a mu na musamman ɓangaren ilimi gaskiya babu wani abin nan na karantar da su sa'annan maganan abinci da sutura ka kaga da suke cikin sutura gaskiya za ka tausaya musu kwarai da gaske to a ƙara ƙaimi a nuna musu kula da ɗan lura haka har kuma a kai lokacin da za a sake dawo da su cikin jama'a. Ya Allah maganta, ya Allah sasanta. To Allah ya taimaka sai kuma babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda masana a wani babban taro kan tsaro suka yi tsokaci kan matakan da gwamnatin Najeriya ke ɗaukawa a baya-bayan nan ciki har da shirin ɗaukar ƙarin 'yan sanda dubu goma nasir adamu ilkaya gare ka aniyar ɗaukar ƙarin 'yan sanda dubu goma da shugaba buhari ya yi a taron tsaro da rundunar 'yan sanda ta shirya abuja na nuna karancin 'yan sandan da yadda wasunsu masu suka zama masu kare lafiyar jami'an siyasa da 'yan kalilan ne a tsakanin al'ummar najeriya mai kimanin mutum miliyan 170 to give the import Shugaban ta dai ƙara nana ta muradin gwamnatinsa na tabbatar da tsaro na jawo al'umma kusa da 'yan sanda don aiki tare da hakan zai dakile miyagun laifuka kamar fasa gidaje fashi da makami sace shanu da mutane don samun kuɗin fansa. Shugaban wata ƙungiyar haɗin kan Fulani Usman Usman ya yi ƙorafin yawan bara gurbi a tsakanin 'yan sandan. Bangaren abin da yake faruwa kiya ce kan titi kaza Fulani mu sun tare sun yi amiroba kan titi kaza Fulani to matsalan da yake faruwa daga hukumomin Najeriya ne sai ka tarar kan yara sun yi fada tsakanin su da ya sari da dpo na dagacin garin a haɗa kai da shi a ɗaure yaron da babansa a yi ta cin shanun sai an cinye masa an ba ko saniya ɗaya a rugan hannu a sake su to kagan ya sake su ba shaniya sai me ya rage dole su tafi su yi sata masanin harkokin tsaro Birgediya Janar Mansur Dan Ali mai ritaya na da kwarin gwiwar irin wannan taro da ke da sa hannun fararen hula zai kawo ƙarshen kalubalen tsaron. Dan Ali bai tsaya nan ba sai da ya taɓa Boko Haram da ke addabar musamman ma al'ummar Arewa maso gabashin Najeriya. Lokaci ya fara kawowa suna ganin cewa abubuwa suna hita hannunsu waɗanda sun kama ƙasa ko daga baya aka zo aka har suna kafa tuta a wurare daga bayan nan kuma suka zo aka fitar da su suka koma so za ka ga cewa yanzu ma mahiyancin abubuwan da suke yi suna shiga cikin jama'a ne suna sadiya suna yin ta'adda yanzu ya zo da lokacin da suka ga abu ya fara fin karfin su cewa a do a sulhu shine zai zama mataki na gare su na fara raguwar karfin su ya fara ragewa so dole su dawo ba jama'a su fito janar na 'yan sandan najeriya solomon arase ya tura motocin sintiri 555 don mai gurbin wasu sassa da aka janye shingayen sojoji don magance maimakon tabbatar da tsaron suke bugewa da cin zarafin waɗanda ba su da laifin komai ko ko wani ɗan zargin da ba bincika ba maimakon a tafi kotu nasura da maili kamirar amurka daga abuja najeriya ashe gari ɗin dai da yan sanda rigima ba za ta tashi ya wani shege za ya tada ta yanzu yan sanda su kama shi in ya yi sa'a su kera shi in kuma babu sa'a To Allah shi kyauta a kuma gaida El Hikaya yanzu kuma bari mu koma gefe guda sahabu Imam Aliyu ya gabatar mana da shiri na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin ma'aikatar harkokin waje ta Najeriya ta gamu da fushin kotun ma'aikata. abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Yama masu mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ranar Litinin 17 ga watan nan ne ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta gamu da fushin babbar kotun ma'aikata wacce ta yanke hukunci cikin bara kan ƙarar da wani tsohon ma'aikacin ma'aikatar Obina Edu Nama ya shigar kan take masa hakki a tsawon shekaru 36 da yana aiki. Kotun ta bashi gaskiya kuma ta bada umarnin a biya shi diyyar naira miliyan hudu. Tun bayan hukuncin ma'aikatun da wannan hukunci ta shafa suka fara jan kafa kamin jiya. Ga Nasiru Adamu Likaya da Shimfiɗa. dauki ba daɗi tsakanin jami'an kotun ma'aikata da ma'aikatar ƙasashen wajen Najeriya kan rashin bin umarnin kotun na biyan tsohon ma'aikacinsu Obina Edwin Nyama haƙƙin naira miliyan hudu ya ja hankalin ɗaya daga ɓangarorin ƙungiyar kwadago da ta ce za ta zuba ido kan lamarin. Kotun dai da ta yanke hukuncin tun Fabrairun bara ta buƙaci ma'aikatar wajen ta kwararta ta kuɗi da hukumar kula da ma'aikata da su biya tsohon ma'aikacin Inyama diyar haƙoƙinsa na aiki amma ba su bi umarnin ba da ya kai ga neman awon gaba da motocin ma'aikatar masu tsadar gaske har ma da rufe ma'aikatar. A lokacin Lokacin da na isa babban ƙyauren ma'aikatar da yammacin talata na tarar da motar ɗaukar kaya da kotun ta turo na nan tsaye. Bayan labarin ala tilas ma'aikatan kotun suka saula don su da kai rahoton ga 'yan sanda. Comrade Nasiru kabirar jami'in kungiyar kwadagon ne. In za ka lura za ka ga motar da kotun ta zo da shi ga ta nan ja kana kallanta wanda ta yi kokarin cewa kotun nan idan ba za ta biya shakokinsa ba to za ta rufe wannan ma'aikata ko kuma ɗibi kaddarorinta a je a sayar a biya wannan ma'aikaci sai ya zama na wannan ma'aikata gashi nan kana kallo har motar sun rufe ta sun sun hana ta fita saboda haka shine muka ga cewa wannan rashin adalci bai yiwu ba kuma muna mai jawo hankalin shi mai girman shugaban kasa to jiran muhammadu buhari da ya sa baki cikin wannan al'amura ya ga yadda ake wato takewa wato jama'a hakkokinsu wannan jami'i ma'aikaci ne wanda ya yi aiki a wannan hukuma sun hana shi albashinsa sun hana shi wasu a hakkokinsa ya tafi kotu kuma kotu ta ce a biya shakin shi amma an yi burus da wannan doka na kotu amma matsayin ku na yan kwadago da yake wato tsohon ma'aikaci ne ba za ku iya shigowa kai tsaye ku tallafa masa ba kenan a za mu shigo a gefen wato ya kawo nan magana wato gefen mu na jo a jero ya kai gefen wato kungiyan kwadago na gefen ayuba wabba aka kawo wannan magana gurin mu wato kungiyan kwadago ta gefen jo a jero muka ga kuma ya kamata ya zama wajibi mu fito mu taimake shi mu tabbatar an kwato masa yancin sa ai tsohon ma'aikaci har yanzu yana wata kungiyan wato kwadagon nan wanda ake kira Nigerian Union of Pensioners akwai kungiya ta pensioner shi menene matsayi ko hurumin wannan kotu ta ma'aikata barista modibo bakari lauya ne a abuja matsayinta yana nan kamar high court a jiha ko kuma federal high court in za ka ɗaukaka ƙara daga wajenta kodawa fili za ka tafi to yanzu an taka umarnin kotu matsala babba ta ɗaya akwai contempt of court wanda ake kira feshi kuriya contempt abun da aka yi musu kamar an yi ma alkalin ne da kotun a cikin harabar kotun ko a cikin zauren kotu sai su je su shigar da ƙara akan wannan a gurfanar da jami'an gwamnati da suke da hannu a wannan to jami'an da suke da hannu a ciki haƙƙi yana taya a wurin su za a gurfanar da su a gaban kotu akan content proceeding idan kuma har an zo an tabbatar da wannan hukunci a kansu an yanke shari'a to ana iya karsu fursuna ne ba tare ake ci a content proceeding ba a content uh, of court ba yayin da ma'aikatar wajen bata fidda wata sanarwa ko zanta da manema labaru ba yanzu dai za a jira ga matakin da kotun za ta dauka a gaba to menene sa kotun ta dauki wannan mataki kuma ta yaya ne za ta sa waɗannan ma'aikatu su mutunta wannan hukunci tambayar da na yi wa lauya Hassan Liman kenan. To matakin da babban kotun ma'aikata na Najeriya ta ɗauka na ba da umarni a zartar da hukuncinta ta yi ne bisa ga doka bisa ga yadda tsarin mulkin najeriya ta yadda ta yi haka a ƙarƙashin kashi na shida ƙaramin kashi na biyar da kuma kashi na ɗari biyu da hamsin da hudu da kuma doka musamman wanda ake kiransa dokan zartar da hukunci wato sheriff and civil process act wanda ake aiki da shi a ƙasar najeriya wannan ta yi shi ne na bisa ga doka yadda ta, ta, ta, ba da umarni a zartar da hukunci. Haka. Hadi To Haji Hassan wannan umarni ta bar shi ne ta je ta sa a ɗebi motoci na gwamnati motocin alfarma wadda ta yi lissafi idan aka yi gunjin motocin nan za a iya samu waɗannan kuɗaɗe da ta zartar da hukunci a kai. ana iya aiwatar da haka kan gwamnati ma? Eh kamar yadda na faɗa maka Haji Sabo in aka yanke hukunci akan ko ɗan mutum ko gwamnati a ƙarƙashin tsarin mulkin Najeriya kashi na shida ƙaramin kashi na shida na tsarin mulkin Najeriya aka ce duk hukunci da kotun za ta zartar a ƙasar nan wato ƙasar Najeriya za a zartar da ita ne bisa ga hanyar shari'a kamar da doka ya ce a yi. To a doka na zartarwa ko da gwamnati ne aka yanke hukunci a kanta ko ma'aikatan gwamnati aka yanke hukunci a kanta ko wani jami'in gwamnati aka yanke hukunci a kan shi to za a iya zartar da hukunci a kan ita ma'aikatan gwamnatin nan ko kuma jami'in gwamnatin bisa ga tsari yadda aka shimbiɗa a ƙarƙashin doka amma an za a yi za a bi yadda aka ce doka ya ce a bi amma a ce a je a rufe wuri gaba ɗaya kamar yadda na karanta a cikin jarida to wannan ne fa ina tsammani ba yi abin da ya dace ba amma ya kamata mu bincika mu san shin an rufe wurin ne ko me ya faru haji sabon dajinka a fahimtar ka idan an hana su fita ne in an hana su zartar da umarnin kotu ne shi kansa wannan yana iya zama laifi yana iya zama laifi in jami'in kotun ya tafi zartar da hukuncin kotun a ƙarƙashin kashi na ashirin da takwas na dokan zartar da hukunci na kotun na tarayyar najeriya wanda aka yi shi da eh, tara amma aka yi masa sabu aka yi masa gyara a shekara na eh, eh, dubu biyu da hudu kashi na ashirin da takwas aka ce duk wanda ya hana jami'in kotun zartar da hukuncin kotun to shi wannan ma'aikacin kotun ba wai shi kansa zai ɗauki doka ne bisa hannunsa ba a'a zai ƙoƙari ne ya tabbatar ya kama wanda ya aikata wannan laifin na hana shi zartar da hukuncin ko kuma ya nemo jami'an tsaro su zo su kama wanda ya hana shi zartar da hukuncin wanda ya haka za a kawo shi gaban kotun za a iya ɗaure shi a yi masa tara a bisa ga ka'ida na doka na zartar da na zartar da hukunci a ƙasar Najeriya. Haka. Hajji Hassan Liman a ka haka taɓa faruwa da wata ma'aikatar gwamnati a Najeriya? Haka ya sha faruwa, amma abin da na sani da yawa yake faruwa yawanci ya fi faruwa da kamfanoni a Najeriya. Amma wannan hukuncin da aka yanke an yanke ne a kan ma'aikatan Eh, harkokin waje mm. da kuma ma'aikatan ma'aikatan kuɗi ta ƙasa mm. da kuma ma'aikatan eh, ma'aikatan ma'aikata gaba mm. ɗaya na ƙasa to in aka yanke hukunci za a zartar da hukuncin nan akan kowane ɗaya daga cikin su wanda aka iya samun wannan kuɗin a hannunsa to game da kace wannan ya sha faruwa amma a sani na a shekaru nan kusa-kusa ba zan iya kawo misali inda aka aiwatar da irin wannan ba amma wannan abin da aka yi ba za a ce ya saba wa doka ba an yi shi ne bisa ga doka kamar yadda kashe kaya maka karkashin kashi na na kashi na doka na na tsarin zartar da hukunci an samu a liman wani darasi ne za a koya daga wannan al'amari su ta wannan ma'aikata da waɗanda wannan haƙƙi ya shafa bayan an yanke hukunci fiye da shekara guda suka yi bris da shi a fahimtar ka menene tunaninsu ne sa ba su mutunta wannan hukunci na wannan kotu ba ta wajen ko su ɗaukaka ƙara ko kuma su ɗauki wani mataki ne da zai hana a kai ga wannan hali da aka shiga. To a yanzu dai ba zan iya sani sun ɗaukaka ƙara ko ba su ɗaukaka ƙara ba haji sabo. Amma darasin da za mu lura da za a kai shi ne na ɗaya duk wanda ya yi abin da ya saɓa wa doka har aka ce an yanke hukunci to duka fa mu sani fa a ƙarƙashin tsarin mulki ko ƙarƙashin doka duka mu fa muke a Najeriya kuma ko ina a duniya domin in ba za a bi doka ba ba za a bi umarnin kotun ba to ba za a samu zaman lafiya a ƙasa ba. Masu aro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. yanzu a madadin nasara da mai hikaya da lauya hassan liman da kuma kiba hero ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya to a gaishe ka to ko me yi zafi a kaduna shi kuma ba wuta ba yakin cacar bakin nan tsakanin gwamnatin jihar kaduna da kuma ɗan majalisar dattijan tarayyar najeriya mai wakiltar shiya ta biyun jihar kaduna kwamar shehu sani na ci gaba da tsamari saboda magoya bayan kowane bangare na ci gaba da jifan juna da kalamai masu zafi. To za a ji cikakken rahoton a shirinmu na hantsi yanzu kuma ga Jimai Ali ta dawo da labaran duniya a fa'a a takaice. Gwamnatin Sudan ta kudu ta ce tana buƙatar ƙarin makonni biyu domin ta yi nazarin yarjejeniyar samun zaman lafiya tsakaninta da 'yan tawayen ƙasar da shugaban ƙasar Salva Kiir ya ƙi rattabawa hannu. jiya talata ministan yada labaran kasar michael mccoy ya ce jama'an kasar za su tuntuɓi 'yan kasar akan ko ya dace su yi na'am da yarjejeniyar ko kuma a'a wani sanannen sanata ɗan jam'iyyar democrat daga mazaɓar jihar new jersey mai suna robert menendez ya ce zai jefa ƙuri'ar rashin amincewa yarjejeniyar shirin nukiliyar iran matakin da zai ƙara sa ta baba ga yiwuwar samun amincewar majalisar dokokin amurka akan wannan yarjejeniyar jiya talata ne kuma aka yi addu'o'i a birnin tianjin mai tashar jiragen ruwa da ke arewa maso gabashin ƙasar china domin tunawa da waɗanda fashe-fashen da suka auku a makon jiya a wani wurin adana kayayyaki ya rutsa da su fashe-fashen da suka kashe akalla mutane ɗari da goma sha hudu. a wata hanya da ke kusa da inda fashe-fashen suka auku mazauna yankin da masu aikin sa kai sun gabatar da furannin kallo domin karrama ko kuma mutunta waɗanda fashe-fashen suka ritsa da su. Firaministan ƙasar Thailand ya ce a jiya talata hukumomin ƙasar suka fara neman wasu mutane da aka gani a hotunan bidiyon wurin da aka kai harin da ya kashe akalla mutane 22 da raunana mutane 120 a Bangkok babban birnin kasar ya ce akwai wasu mutanen da suke ƙoƙarin nankasa kasar a saboda wasu dalilai. Waɗanda suka cancanci yin zaɓe a ƙasar Sri Lanka kuma sun goyi bayan gwamnati mai ra'ayin sauyi a sakamakon da aka gabatar jiya talata suka yi watsi da begen tsohon shugaban ƙasar Mahinda Rajapaksa na sake koma kan ragamar mulki sakamakon ƙarshe da hukumar zaben ƙasar ta gabatar ya nuna cewa jam'iyyar ƙawancen ta kasa samun rinjayen kujerun wakilan majalisar dokokin ƙasar da take bukata domin ta kafa gwamnati. To masu saurari da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Jimai Ali da ta taya na gabatarwa da wanda ya bada umarni CD da kuma injiniyan mu na wannan lokacin wato Jim Hammond ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsin. This program has come to you from the Voice of America, Washington.